wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na arba'un hadis wanda muka fara karatun shi muna fatan Allah isa abubuwan da muke karantawa a ciki su amfani mu su amfani masu sauraro wannan darasi na yau ne darasi na ishirin da shida kuma wanda nake sa ran shine darasi na ƙarshe mun gama littafin arba'un hadisi insha Allah a ah, sai dai in mun gamu cikin wani littafi kuma dama karatun eh, wato mun fara shi da littafai sigarul basti domin ya yi daidai da hankalin masu karatun kenan masu sauraron karatun don asalin karatun wato na mata ne da yara da masu kama da su cikin manya wanda ba su yi karatu ba shi yasa muka fara da sigarul basti cikin ikon Allah gashi mun gama ahalari da ashmawi da iziya gashi yau za mu gama arba'un hadisi insha Allah karatun yana daidai da hankalin masu shi muna fata Allah ya sa ya amfani mu ya amfane su kurakuran da ke gudana ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki shi yafe muna shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba karatun yau ya daidai da ranar Lahadi wato 21 ga watan ramadan shekara wato hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ishirin da shida wato ga watan biyar dubu biyu da goma sha da goma sha tara miladiyya inda za mu tayi shine alhadisul hadi wal arba'una hadisi na arba'in da ɗaya an abi muhammadin abdullahi ibn amr ibn al-as an karɓo daga baban muhammadu abdullahi ɗan amr ɗan as radiyallahu anhuma allah shi ƙara yarda da su ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yu'minu ahadukum ɗayan imanin ɗayan ku bai cika ɗayanku bayyin imani cikakken imani hatta ya kuna hawahu sai son zuciyan ya kasance tabi lima sha'itu bihi son zuciyan yana biye ga abin da na zo da shi kada son zuciyan ya sha shi zuwa ga wasu yaye yaye wanda manzon Allah bai zo da su ba bai san su bai yi bayanin su ba bai bar alamun su ba cikin addini to wanda son zuciyan ya sha shi zuwa ga wannan yaye yaye to kenan ba da imani mutum ba zai samu cikakken imani ba sai son zuciyan shi ya bi abin da manzo ya zo da shi na'am hadisun sahihun rawainahu fi kitabil fi fi kitabil hujja bi sanadi sahihin idan muka duba wato a wannan shari'in abin da malai yace ma hadisin yace auda Allahu tabaraka wa ta'ala fil insani gara'ida kasira Allah maɗaukakin sarki ya ajiye manohi ƙudurori da yawa a cikin ɗan adam a cikin zuciyar ɗan adam minha daga cikinsu akwai mata da dafa'uhu ila fi'il khairi abinda zai ingiza shi wani ƙuduri shi, wani niyya shi, ya ingiza shi zuwa ga aikata alhairi wa ukura wani ƙuduri kuma shi ta ƙuduhu na awa sharri sai son zuciyar nashi ya shi zuwa ga wajen sharri wa kasiran ma so da yawa ta taƙallabu nafsul musulmi rayuwar mutum tana zuciyar mutum wato tana shushuyawa fataratan takunu ammaratun bisu wani lokaci rayuwa ta yi ta zama mai yawan horo da mummunan abu wataratan takunu lawama wani lokaci ta zama rayuwa mai zargin kanta wa taratan takunu mutma'inna wani lokaci ta zama rayuwa na tsatsa Sau daka, wa rasuluna huna manzon mu anan tabibun ruhi likita ne wato na rayuwa ya sifu lana wa'a yana siffanta muna magani wa yamnahu na ilasha yana ba mu wato magani lihadar barra ga wannan cuta faman arada ƙahara nafsihi wanda ya ni tilasta ma shi ya tilasta ta tafi gaskiya to fala tariqa illa tiba ma ja'at bihi shari'a ba yi da wata hanya face ya tilasta rayo shi ta bi hanyar da shari'a ta zo da shi wa fiha giza'ul kalbi a cikin wannan hanya akwai abincin zuciya wa ruhi akwai abincin rayuwa wa nafsu a cikin wato da kuma rai wal akali da akwai abincin hankali wal jasadi kuma akwai abincin jiki falkalbu ita zuciya ya tadakharu bil aqidati sahiha zuciya tana tsalkaka ne da kyakkyawar aqida war ruhu tazmu bil ibadati sadiqa shi kuma rayuwa tana ɗaukaka da ibada ta gaskiya ba ta yayaya ba fannafsu rayuwa ko ta tahazzabu bi akhlaqil islam wato tana tsabtata da ainihin ɗabi'o'i na musulunci ɗabi'o'in abin yabo wal aqalu yangudu bit tafkiri wat tafakkuri fi malakutillah wato shi kuma hankali yana wato nina da ainihin tunane a cikin ikon Allah da ayoyin Allah wal jasadu shi ko jiki ya ishi fi zilli rahmatillah yana rayuwa cikin inuwar rahama Allah kullu hadhihi audiya dukan wa'annan magunguna jama'a ha rasulul islami manzon musulunci ya tara su fi qaulihi cikin magana shida ya yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ɗayan ku bayin imani cikakke har sai son zuciyan shi ya bi abin da na zo da shi falau aka ba al-muslimu nafsahu inda musulmi zai kaskantar da kanshi wa alzamaha ya lazimta mata bi mabadil islami da ainihin abubuwa na tushen musulunci ai ma sha'a bihi rasulu da abin da manzo ya zo da shi min aqaidin wa ibadatin wa mu'amalatin na abin da shahi aqida da ainihin ibadu da kuma mu'amala na'ima bi hayatin radiya da sai ya ni'imtu da rayuwa yardadda wa nasha min fitanid duniya sai kuma ya tsira daga fitintunu nuna duniya wata ma'annan nafsuhu rayuwar shi ta natsu fala ta ƙuduhu ba za ta ja shi ba illa ilal khairi wal amal salih sai rayuwar shi ta zama natsatsa ba za ta ja shi ba sai zuwa ga alhairi da aiki mai kyau idan muka duba fa'ida da za a samu a cikin wannan darasi mala ce an salasatun rayuwa iri uku ce ammaratun kenan ammara ita ce eh, eh, wato mai amara biso wato mai yawan umarni da mummunan abu inna nafsa la tun biso ya zo cikin suratu cikin alkur'ani akwai lawama wato rayuwa mai zargin kanta wato kenan wala uqsimu bin nafsin lawama shi ma zo cikin alkur'ani akwai inna rayuwa na tsatsa shi ma zo cikin alkur'ani ya ayyuhan nafsul inna na'am sai a duniya ta khada wa dinu ya asim wato duniya tana yaudara in mutum ya biya ma duniya sai ta yaudarai, ta kai shi ta baro shi ko addini yana tsare mutum daga lalacewa in ya rike shi da kyau ya katamiru imanu bi khida'in nafsi lishari'a shi ko imani yana cika ne idan rayuwa ta kaskantar da kanta ga shari'a ta bi shari'a ba ta kauce ba abu na gaba ja annabiyyu bi kulli ma yanfa'una manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da duk abin da yake amfanin mu idan muka duba hadisi na gaba na karshe alhadisu sani wal arba'una hadisi na arba'in da biyu an anas radiyallahu anhu an samo shi daga anas Allah shi kare yarda da shi kale ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya qulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa qala Allah ta'ala kina hadisi kudusi Allah madaukakin sarki ya ce yabna adam ya kai ɗan adam innaka ma da autani wa rashautani wato baka taɓa roƙona ba ka yi fata amin da ke washena wato muddan kan roƙe ni ta fatan samun alhairin da ke wajena na gafara gafartu laka zan ko gabarta ma alama na minka bisa ga abin da ke ka na zunubi komi yawan shi wala ubali ba tare da na damu ba ya na adam ya kai ɗan adam lau balaga zunubuka inda zunubin zunubanka sun kai yawan ananan sama'i cike da sama zunubanka har sun cika sama tsakanin sama da ƙasa sun masta gafarta ni sannan kan nemi gafara na gafartu laka zan gafarta ma waɗannan zunubai gaba ɗai ba tare da damuwa ba na adam ya kai ɗan adam innaka lau ni bi qurabil ka tsaya inda ka zo mini da ka cika ƙasa da zunubai gaba ɗai ƙasa ta cika da zunubanka sun ta ni sannan ka haɗu da ni la ku bi shai'a ba ka haɗa ni da wani abu wajen bauta ba kai shirka ba la tuka bi ƙwara a magafiratan da ku na zo maka da cike da ƙasa ɗin nan da gafara kenan sai gafara ta shahi zunubban na'am shi ma wato rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun idan muka duba sharhin hadisin mana ya ce ya tashalallahu tabaraka wa ta'ala ala ibadihi Allah madaukakin sarki yana bayyana ga bayan shi bi sa'ati rahmatihi wa karami afuhi da yalwar rahamar shi wato da ainihin wato baiwa ta wato yafewa shi fa huwa allazi yaqbalu abdahu idza raja'a ilayhi mustaghfiran ta'iban Allah shi ne yake karɓan bawan shi wato idan ya dawo zuwa gare shi yana mai neman gafara yana mai tuba wa lazi yi yuhibbu abdahu an a yadaihi ilaihi kuma Allah yana son bawan shi ya ɗaga hannu zuwa gare shi ya roƙe shi bukatun shi ya talubul masira yana neman ƙari mini rizki na arziki wa gufuranin zunubi da gafarar zunubi idan Allah ya ba bawa arziki wato Allah na son bawan nashi ya ɗaga hannu ya nemi kari kuma ya nemi gafara duka sai ya yi mai inna Allah azza wa jalla lalle Allah mabuwayi mai girma yaftahu khaza'ina rizqihi yakan bude taska arzikin shi wa rahmatihi da rahmashi li kulli man yad'uhu ga dukkan wanda yake roƙon shi wa tadarra'u ilayhi na kaskantar da kai gare shi tun arzikin bai karewa taska Allah ba ta karewa wa mahama balaga al abdu fi talabihi duk yadda bawa ya kai matuƙa wajen neman abu ga Allah wa huwa karimun mannanu Allah mai mai baiwa ne Allah mai baiwa ne kuma wato baiwa tashi ba ta karewa wala tanfadu khada'inuhu taska Allah ba ta karewa wa ma ma kasurat zunubul abdi kuma duk yadda ba zunubin zunubban bawa suka yi yawa laumal atil arda wajabatil fada'a inda a ce zunubin bawa zai cika ƙasa zai ruhe daji wa'ada ta'iban amma ya dawo zuwa ga Allah yana mai tuba gafara lahu Allah zai gafarta mai qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladzina qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kul ka gaya musu ka ce ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda kun kawa kan ku banna kun aikata zunubai da yawa kun yi laihukuka la taqanadu min rahmatillah kada ku yanke kada ku yanke kamna daga rahama Allah ku ce tun da layin ku yawa ba ku samu rahama Allah inna Allah gafiru zunuba jami'a ku sani Allah yana gafar da zunubai gaba ɗai in babu shirka ciki innahu huwal gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne rahim ko mai shinkai falau mala al'asi asiya arda kullu khataya inda mai sabo ya cika ƙasa gaba ɗaya da zunubai sun masta gafara rabba sannan ya nemi gafara ubangijin shi wa ba ya tuba taubatan nasuha tuba mai kyau wani dima yi da na sani alama fa alabi bisa abin da ya aikata wato ya yayi niyya ala adamil auda yi niyyan ba zai koma ga wannan zunubi ba wata talabal magafira kuma ya nemi gafara gaida mushrikin billah kuma idan ba mushriki bane qabilahu indahu min at-ta'ibin Allah zai karbe shi ya sashi daga cikin masu tubabbi a wurin shi na'am wannan karshen sharhin kenan malai ce fa'ir da ake samu babu tauba maftuhul liman istaghfara wa ada ila rabbih wato kohar tuba bude take ga duk wanda ya nemi gafara Allah ya dawo zuwa ga Allah ma du'a war rajai yastajibu Allahu du'a tare da ainihin addu'a da fatan ainihin karban addu'a Allah yana karban addu'a ba a son ka yi addu'a kana shakka ka yi addu'a kana mai tabbacin amsan addu'a kada ka yi shakka sharɗul Magafira? wato sharɗin samun gafara shine na dabin wata ubatun wasu faru da na sani da tuba ta gaskiya da kuma neman gafara na'am ah, nan za mu dakata nan ne karatu ya kare. muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa cikin wannan littafi na arba'un hadis Allah ya sa masa albarka shi infani da mu shi infani duk wanda suka saurare shi a kurakuran suna gudana cikin muna fatan Allah shi yahi muna su shi fahimtar da mu abin da mu gane ba wannan littafi na arba'un hadisi ya kare cikin darasi 26 insha Allah sai mun gamu cikin wani littafi wanda zai bi mu wannan a cikin karatu din bangaren hadisi dama karatun mun fara shi kamar na faɗa da sigarul basti saboda yi daidai da hankalin masu karatun su ne mata da yara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu